ka yi gwamna na shekara takwas ko ka talauce ne ga shi ka dawo kawai sai sunan majini. Yana da rufe asiri kuma har gobe yana da rufe asiri sakamakon yana aiki ma'adinai. Ne eh, ni ba barawo ba ne, ba na zaga kuma ba ni da harama ciki na halar nike nema shi ne yasa na da su koma aiki tolan ma'adinai. Allah ya hana neman halal ne kuma wannan abun na yi ne na tura a wannan yanar gizo don mutane kananan ‘ya'yanmu da kuma samaranmu su san cewa ba wani aiki da za ta kyamance shi kuma su san cewa don ka yi gamna ko ka yi minista ka yi bandin da kyau kamar yadda na na yi minista na yi bandin da kyau na banki na yi kuma gamna na shekara takwas in na ga ya kamata na ko noma ina noma yanzu kuma ina tonin ma'aikatan laifi ne kuma Allah ya san cewa ban da harama na ban taɓa satan kubin kowa ba na yi gwamna na tafi kusan biliyan ɗari takwas da wani abu amma babu haramun na su shi nan cikin mutane ko a jiki na haka kuma lokacin da na yi minista shekara na shida ina yi na yi shekara kusan shekara takwas ina nan bin darakta inda ni ina son yi kuɗin haram yanzu da har abada ba za a gani na fita na nema ba saboda haka ba abun kunya ba ne ka fita ka nemi halal dinka kuma na yi wannan abun ne na sa don ya mu da jikokin mu su gani a kan cewa lalle lalle da yi rayuwa mai ma'ana kuma wadan makiya dama su gani ne su yi tsammani ko ita yi guda ya talauta ita yi guda ba zai taɓa talauta ba har abada don yana da wadatar zuci kuma sanar da su a kan cewa ga kudin da suke dama ina za ta ji magana daban-daban yanzu daga wajen wajen waɗansu maza ma suke yi na jin labari su zauna su ta dariya a cikin cewa a malin ya tada yanzu da suna cikin rana yanzu ne suka talauce din don su duk a talauce yake ni kan ina nan ina neman hakki na kuma a tabbatar masa wannan a tonon ma'adinai a arewa ya fi tonon man fetur kuma da tabbatar masa wanda suke domin suna yin sunci yau su ne a Najeriya. Kuma ajininci ita kanta limestone a yi ma'adini ne ko? Daga eh. ma'adini ne ko? Magana. So don an je kaje kana tonon wani ma'adini sai a ce kuma abin nan eh, ya zama abin abin nan dama na ce kuma maka na sa shi ne a yanar gizo don su yi magana mutane kuma a tabbatar ma matasa a kan cewa lalle kowa ya tashi hakkinsa ba wai haƙƙi ba kowa ya nemi halal halal haƙƙi magana a nemi halal ya mata za su yi halal A wani zauna su na ayyuka wata ba ta kuma kar su kar su yi koyon wanda za su yi aikin gwamnati don su sata eh, eh, wato abin ma na mamaki shine wanda yake a matsayinka wanda ka yi gwamna ka yi manajan darakta sannan kayan minista wanda yawanci kawai ga ac ne ga mota komi sai ga shi kawai an ganka a rana ba ganin wallahi ba ai maka ji ba <laughs> eh. na tabbatar maka in na je wajen daga safe na fita sallah ma wajen abin sha'awa ne za a ji kamar ka fita ka fitar da jama'a wannan hayaniyar duniya na gaba da ba don ga kowa sai dai ka wato dama can kai kana da sha'awan irin wannan harka ne kuma kuma mai yiwa ka jima a cikin wannan harka ba a sani ba a magana abin nan ka san dai tun na tashi na tashi ne tunda muka gama university muka shiga aiki bauta ma kamfanoni muka yi sanyi na kamfanonin mutane bankuna da muka yi ta aiki kuma da gama da aikin banki wanda yake jari ne aka tara a kafa bankunan akwai masu banki mu albashi muke karba amma lokacin muke karban albashi muna ɗaya daga cikin wanda suke mune masu hali a najeriya kuma aikin kamar yadda ka faɗa aikin cikin inuwa ne to wa ya maka ma kan cewa in kana neman halal rana ba daɗi ai ko ranar ma wallahi ba za ba kan ji halal da don kayan aiki don ta zama mai tare da ka ba zai ana ka fitowa yanzu kai aiki wa kanka kai aiki wa ƴaƴanka da kuma abin nan a ba. Haka ne. da haka abun nan abun farin ciki ne da Allah ya mana nasa ya bani dama ina da ah, filaye wanda gwamnati tarayya suka bani don na tonon ba a tun ma lokacin ina ina banki to yanzu ne da na fito maimakon na ce a'a zan zan zan kyale su haka yake zan hada da noma da tonon ma'adinan yanzu a tabbatar maka cikin gona na ma'anan gora akwai gola in sun zo gani ina tonon gol babu dai wani yawan abin da za ka gol ko. to da karshe siyasa mai yiwa ko ka jingine ta ne ba mu. a siyasa a ni kai fi da na ina apc na apc kuma na ma gwamnan mu da bauchi fatan alheri kuma na masa addu'a ni nasara abin da ya sa gaba don wannan addu'an ne zai ba mu zai sa Allah ya ba shi dama ma mutanen mu ayyuka daban-daban daban wanda za su kawo wani ci gaba to tun da yake kaga abun da yake da hannun Allah a ciki ba za ce an daina ba mm-hmm. amma sai dai a ce maka yau isa yi guda ya fito a ce ya nemi zaɓe wani kuri'a a bauchi in ba ni shugabancin ƙasa ba ba zan sake ba don eh. mutanen bauchi sun mun kome sun nuna mu gauna